a ranar sha biyar ga wannan wata ne majalisa ta aike wa Emefiele da gayyata domin ya ƙara yi masu bayani akan manufar bankin kan sauyin fasalin kuɗin ƙasar ciki har da takaita yawan kuɗaɗe da mutum zai iya cirewa asusun bankuna. Amma zaman bai yiwu ba saboda an aike wa majalisar wasiƙa cewa Emefiele baya ƙasar. Haka a zaman na jiya talata ma wasiƙa ce mai ɗauke da sa hannun mataimakin gwamnan babban bankin ƙasar Edward Adamu da ke cewa Emefiele bai dawo ƙasar ba har yanzu. Wannan ya sa masana masanin harkokin diflomasiya da zamantakewan ɗan adam kuma malami a jami'ar Abuja, Dr. Faruk Bibi Faruk yin nazari cewa na farko dai abubuwan da ya ɗebo na yin wannan jararraki da aka ce za a yi wa kudaden ƙasa da kuma sa iyaka dole ya haɗa shi gaddama da 'yan siyasa kuma yana ganin majalisa gidan 'yan siyasa ce so yana tsoron irin tambayoyin da zai iya fuskanta a wannan wurin na biyu bayanai da yawa suna fitowa wanda suke nuna cewa akwai badakala da yawa wacce yake kai wacce kuma ake ta bincike a kai ba zai iya sanin bayani da ake da shi a kansa ba saboda haka zai ji tsoron wannan gamuwa. Shi kuwa ƙwararre a fannin tattalin arziki Ahmed Ilyasu Saddaunan Misau yana ganin ya kamata majalisa ta ciza ta hura tunda an ba da hujjar rashin zuwan Emefiele. Na farko ya an ba da hujja cewa ya tafi Amerika tare da shugaban ƙasa. In har haka ne ya zo ya haɗu da ranar da ake so a ganshi ba a gan ba ana iya mishi uzuri. Kamar yadda kika faɗa akwai cece kuce ko kuma takaddama tsakanin majalisar tarayya da shi gwamnan babban bankin najeriya akan abin da ya faru na ƙayyade kuɗaɗe da ya kamata a kowane ɗan ƙasa ya cire a sati ko a wata to su a ganin majalisa da ya kamata a ce an tattauna da su saboda dokan zaɓe da suka sa hannu a kai ya ba su dama su cire kuɗaɗen da ya fi wannan majalisa mai wakiltar birnin kudu da buji a jihar jigawa magaji da'u aliyu wanda shine ya kawo kudurin gayyatar emefiele a gaban majalisar ya yi duba da abin da doka ta tanada dokar cewa ta yi duk da za a yi wani abu da ya shafi al'ummar najeriya a tattauna kuma shi da mu an ce ya zo akalla so biyu akalla a shekara mafi karanci mafi yawa shine so shida bai taba zuwa ba so kin ga wannan abin ba tattauna da 'yan majalisa ba kuma mu ne wakilai majalisar ta sake ba emefiele dama dama ya bayyana a gabanta a gobe Alhamis. Abin jira a gani shine ko hakan zai yiwu ko majalisa za ta yi masa uzuri. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.